ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا a cikin wani yanki na dare kuma ka yi tsayar dare wato kyamun laili ya kai wannan manzo ka sallaci wani ɓangare a cikinsa ƙari ne a gare ka a cikin matakan ɗaukaka kana mai fatan ubangijinka ya tayar da kai a ranar alkiyama a matsayin mai ceton mutane daga abin da suke ciki na tashin hankalin ranar alkiyama kuma don ka samu matsayi na babban ceto wanda mutanen farko da na ƙarshe za su yaba maka saboda shi.